تيمية رحمة الله عليه في كتابه في الإسلام من يكون مقدمة سا ليكي منع هو وقد أخبر عن جميع المرسلين حقني هو نظام تاسلا وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه hakika Allah madaukakin saki ya ba da labari a game da dukkan manzanninsa anna kullum minhum yaqulu liqaumihi kowanne daga cikin su yana ce ma jama'ar sani in Allah madaukakin saki ya aiko in ya aiko shi ubudullaha ma lakum ilahun ghayru ma lakum khaymin ilahin ghayru afwan suna cewa ne ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba kaga ashe maqsudin abin da ake nema shi ne an takuna da ibadatu kulluha lillah wa an yakuna kuna dini kulluhu lillah ibada duka a Allah wa ibadatuhu takunu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sannan bautar da za a ma Allah tana kasancewa ne ta hanyar da'a gare shi da kuma yi ma manzansa da'a ba yadda za a kace kana bauta ma Allah amma kuma baka ma manzansa da'a ya zo da shi karɓa biyan karɓa karɓa da abin da kuma ya zo da shi ko kuma ka ce bayan shi akwai wani ana jiran sai wani ne ya faɗa sannan za ka aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wajibi ne a yi manzon sama a kai tsaye wa zalika huwa alkhayr wannan ɗa'an nan ita ce alkhayr kaji ana faɗi wal birru da kuma albirru wa taqwa da kuma a taqwa da kaji ana faɗi duk waɗannan alfazun shar'iyyatun hasana dukkanin su lafuzza ne da alkhair na na shari'a masu kyau kyawawan lafuzza na shari'a wanda abin nan fa zikruha tafsiruha yuqal li mithli hadhihi kalimat zikruha tafsiruha kawai an ba ambace su sun fasara kansu التقوى ما هي التقوى هي التقوى to da ka duk waɗannan bayanan da ake kawai siffanta ta ake yi amma la tu'arraf la tu'arraf bi ta'rif bal inma tusa tu'arraf bi wasf siffanta su ake yi haka alkhayr ma huwa alkhayr ma huwa alkhayr alkhairi shine alheri والحسنات حسنا حسنات من بلغ الصومات والقباء حقنا اللفظ قباء القباء في منقسنشي أبا بند أكي في منقسنشي ألا دسو الباقيات الصالحات كما سوني الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا سوني الباقيات الصالحات والعمل الصالح كما لا أعلى أن تكفي دي هيكي نجي كنت دون اللفظة لنشرع وإن كانت هذه الأسماء bainaha fuhuqul latifatu duk da cewa waɗannan lafuzan suna da wasu bambance-bambance latifa wanda suke masu taushi masu ɓoyewa ba kasafai ake iya gane waɗannan bambance-bambancen ba laisa haza mawdi'aha amma ba anan bane mu yi bayanin bambance-bambancen su wa hadha alladhi yuqatilu yuqatalu alayhi kuma wannan ababan wannan musuluncin shine ake ya halitta Allah akai in sun kiyansa kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa qatiluhum kayake hatta la takuna fitnatun har ya zama akwai sauran fitina fitina ita ce a hana musulmai su yi addini ita ce fitina wal fitnatu akbaru min al fitina a hana musulmi ya addininsa, to ta fi girma fiye da fiye da yaki Gyara a ce ana cikin yaki da a ce an hana musulmi ya addinin shi mun gane fitina kenan akwai malaman da suka fassara da cewa hatta la takuna fitnatun suka ce tare ya kuna shirkun har ya zama ba a shirka a ban kasa baya cin alkawarin Allah cewa za a bayyana shirka a ban kasa babu babu a Qur'ani babu a sunna ba shi shi yasa hatta la takuna fitnatun fassara da shi hatta la takuna fitnatun hakan ya zama ba a hana musulmi ya addini a ban kasa shi yasa daga cikin manufofin yaki a musulunci ko asbab da suke je sabubban da suke jawo yaki a musulunci shine a hana musulmi ya addinin shi wani ya ce musulmi ba zai ba damar da yake da ita ta ya bauta ma Allah ba to wannan yana daga cikin mujibatul haqq kuma ne daga cikin abubuwan da suke jawo A shi musulmi ba zai bauta ma Allah ba a nan ne aka ba shi matakin farko aka ce ya hijira tunda an tsangwame shi idan ya hijira ya je ya haɗu da 'yan uwan shi masu musulunci masu na gaske sai su je su ƙarfafa idan so kafa ba su zo su fuskanci wannan mu'tadi da wanda yake son wai ba za a yi addini ba shine hatta la takuna fitna ba hatta la yakuna shirkun duk da akwai fasara da malamai sun yi wannan fasara amma tafsirun marjuh amma a tafsirin rajih shine har ya zama ba a tsangwami musulmi an hana ya addini amma kafiri zai ci gaba da yin kafircin shi idan ka ce ba za a ci gaba da yin kafirci ba to ina kafarin amana me yasa malaman mu suke kasa kafirai gida hudu kal kufaru al muharabun al muharibun suna yaki ana kasu kaga sune ne nau'in farko na kafirai sannan akwai abun nan al-mu'ahadu ko da suka suka kulla alkawari da musulmai ana yakin amma sai aka kulla cewa to yanzu kirsimati ya zo lokacin kirsimati ya zo ko lokacin sallah ya zo ko lokacin azumi ya zo sai a yi hudina sai a kulla sulhu sai a ce to wannan daga daga ranar kaza zuwa watan kaza ba yaki tsakanin mu to a wannan lokacin baya halatta musulmi ya je taɓa wannan kafir kafiran nan mu'ahadai an kulla alkawari da su ba yaki tsakanin mu da ku na wani lokaci su ne na uku na biyu sai almusta'minun almusta'minun su ne kafirai ko ana yaki da su ko ba a yaki da su aka aka yadda wani ya shigo kasar musulmai daga cikin almusta'minun akwai akwai asufara akwai ambassadors ambasadoji da waɗanda aka aiko su su kawo sako idan aka aiko kafiri ya shigo a ƙasar musulmi aka ba shi dama ya shigo da saƙo kowane saƙo ya zo da shi ko na zagin shugaban ƙasa ne a cikin takarda zai zo ya sojojin ƙasa za su kiyaye shi ya shige je kai ma shugaban ƙasa wasiƙa a ba shi amsa a sa masa sannan a sake fitar da shi boda daular musulunci ya koma ya tafiya shi ba za a taɓa shi ba ba a taɓa safiri ko da wani saƙo ya zo shi ke to musta'amani ne daga cin musta'amani akwai wanda suke zuwa su zo su ce misali an tabbatar da cewa ko da akwai yaƙi a tsakanin musulmi da su sai suka taho daga ƙasar suka aka bincike su aka tabbatar da ba sun zo su leƙen asiri ba ne kila sun zo su koyi wani ilimi kila sun zo ko su kasuwanci sai aka ba su dama su shigo ƙasa idan suka shigo ƙasan nan haramun ne wani musulmi ya taɓa su ko ana yaki tsakanin ƙasar musulunci da ƙasar su musta'amalai ke sai ahalu zimma su waɗannan ahalu zimma su yan gata ma kenan na ƙarshe su gidaje suke da shi a cikin auna ta musulunci suna da suna da gidaje a cikin a cikin a cikin a cikin daular islama so da su suna da hukuk ɗinsu suna da su za a tsare musu waɗannan haƙoƙin a matsayin 'yan ƙasa suke har ma suna ba da jizya suna ba da jizya yadda musulmi suke ba da zakka kuma suna ba da jizya domin ci gaban ƙasa da kuma nuna cewa suna nan a matsayin ƙarƙashin shugabanci suke to kaga ne wannan wannan wannan kasa kafare da aka yi gida hudu yana fassara maka cewa hatta la takuna fitnatu ba ana nufin cewa hatta la yabqa kufrun ko hatta la yabqa shirkun bai a a daular musulunci musulunci bai zo cewa sai an hana kafirci duka ba za a ci gaba da wa'azi amma duk kafirin da yake musu ba za a yi musulunci ba to ya zama ɗan da ya hana uwar shi bacci shi ma ba zai yi ba eh, ba zai yi baccin nan ba to wannan shine shine shine su kan wannan akan yi yaki ويكون الدين كله لله يا زما الدين كباكي الله لله كل أشي بو وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن تنبغي من سمى جمد متمن ليقاتل شجاعة وندي كياكي دنون جارمتا شي جارمين ويقاتل حمية بمياك إذا كان كبيلة كون عأي wa yuqatilu riya'an da kuma wanda yake yaki dan a gan shi kawai a yabe shi ayyu zalika fi sabilillah waye a cikin ukun nan yake dan Allah فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل duk wanda yake yaki kawai dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya to wannan shine yake kan hanyar Allah kaga shine wannan a lokacin da aka ce kalmar Allah ita ce sama to kafiri zai kafircin shi amma kuma me a ƙarƙashin daular musulunci yake hatta yau jizya ta an yadin zagiru eh, shi ne aka ce in sun zo za su ba da zakka sai su yi haka hannunsu za su yi haka sai a ɗauka ba su zama sun miƙo koma musulmi hannun musulmi na ƙasa su kuma hannunsu yana sama shi ne hatta yau jizya ta an yadin zagiru sai su sai su yi haka sai a ɗauka hannun musulmi ne ke sama yadul Muslim hiya uliya wa yadul kafir hiya sufla sai zama hannun shi a ƙasa yake wanda ka'ida mai baka ai shi ke hannun shi ke sama ko sai kuma da zaka ansa shi hannun ka ke san ba ka ba abin da zai baka zai fadi to abin da ake fiye ya haka sai zuciya zuwa dauka kawo to kun ga akan wannan ne Allah madaukakin shi ya aiko manzanni wa kullu bani adama to malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya zo zai fara bayani mun fara jin kanshi kanshin hisba sai ce wa kullu bani adam dukkan ƴaƴan adamu alaihi salam la tatimmu maslahatuhu abu na gyaruwar rayuwarsu shine maslaha abin da zai gyara rayuwar mutane shine ake ce mishi maslaha to ababen gyaruwar rayuwarsu ba su cika la fi duniya wala fil akhirati ko ababen rayuwarsu masu gyara musu rayuwar duniya ko ababen da za su gyara musu rayuwarsu ta lahira ba za su cika ba illa bil shima'i sai sun hannu sai an hannu kai ba za ka iya makanka komai ba la ya ishu al insanu jaziratan fi zati nafsi ba wani dan adam da zai je shi tsiri ne shi ya je ya tsaya shi kai zai rayu a kana da bukatar wani wani na da bukatar والتعاون سنن كما دا تيمكيكينيا أتحان جونا والتناصري da kuma taimakon juna a lokacin da aka shiga matsala fatta'awun wata nasuru ana yin taimakekeniya ne ala kan jawo ababen amfani A taimaki wancan wance ya taimake ka akan ne ala jalabi akan jawo abin da zai zama ya amfanin wannan al'ummar da kake rayuwa a cikin Wata ta والتناصر لدفع مضارهم kun gani ko shi kuma ce daukawo ma juna dauki lidaf'i madarrihim dan tunkuda abin da zai cutar da mutane ne shi yasa ai kaji suna cewa unsur akhaka walau bisauti Soti, e, unsur akhaka walau bisauti unsur akhaka zaliman aw mazluman ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع شيء ساعة فلي أكي شوى أن أدم مدني بالطبع بالطبع ألا يا أهل الشيش بزي إيا سيبك نيشي شيء دان أدم سيبك ني ألا يا أهل الشيش أما وانا أبو سيبك أن يحقد دان أوانشي سوزو سي رايوا بزي إيا رايوا شيء كبيبا سيبك نيكم كما تقول الشيء yana da bukatar wancan dole yana bukatar wancan kuma a yi ƙari ai shi ne magana magana abin nan civil ɗin da ake siffa ɗin doku in aka ce civil law ai ana nufin abin nan ana nufin alƙawaninul madaniyya ko alƙanunul madani dokokin da suka shafi ya za a yi a zauna a ƙasa dokokin ya za a yi a zauna a ƙasa wannan asalin magana ta aristotelis ce aristotle shi ne ya faɗi wannan magana farko cewa al'insanu majniyun da tsar'i duk da akwai kuma malaman da ba su yadda da wannan ka'idar ba eh, akwai wanda cikin malaman da suke malaman ilmu ma su wasu daga cikinsu na musulunci ba su yadda da wannan ka'idar ba su kuma ina jin in ban manta ba kamar alimam eh, eh, ibn khaldun kuma yana da wannan ra'ayin a cikin mukaddima saban da tabbas ina shakka amma dai ina jin kaman haka to shine ya insanu madniyun bi tab'i adam ba zai iya rayuwa shi sai ba dole sai ya haɗu da wani sa kuma ya zama in sun haɗu din nan to dole ya zama akwai dokoki shi yasa sai ya ce fa idza tajtama idan suka haɗu fala budda lahum min umurin yaf'alunaha دون استمصنا بوسع أبوه أن ذات عليك تا يجتنبون بها المصلحة تا وأن ذات جاو مخلص مصلحة بس وأمورين سنقوم دول سنا بقاته وسع أبوه يجتنبون هاتي سنبس لما فيها من المفتدة سوى دا أبن لك يتكلم وأن أبوه إن أبعيك تاتي زعتامو ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد wallahi an tilkal mafashidi sannan kuma dole ne yan adam su zama suna da ɗa'a lil'amir ga wanda zai ba su umarni da tilkal maqasidi ga waɗannan manufofin kyawawa wanda suke haifar musu da maslaha wannahi sannan dole su ga wanda zai hana an tilkal maqasidi game da waɗannan ɓannace-ɓannace wallahi dan adam ba zai iya rayuwa ka kyale shi ka ce ya aikata abin abin banza ba shi yasa shi kalma shi kan kanshi kalma ya san ƙarya yake suka kirkiro mazhabar da suke ce mata at-tayyarul la qanuni at-tayyarul la qanuni su suna da wani theory na lawless lawless society eh al-ummatu bila qanun al-ummatu la qanuniyya kawai su a zauna kowa ya abin da ya ga dama saka ce wai shi su dokoki da ake kafawa wai ana kafa su ne kamar gidan gizo-gizo sun san gidan gizo-gizo a inda buyuta na wakatun ba to ne inda buyuta na auratun din nan amma shi tashbihin da ya su suka ba da shi da almajiransa su lenin su anjar da suke cewa shi ne wai idan babban idan karamin kwaro ya zo sai a kama shi ba haka ake gidan gizo gizo ke yi ba idan su sauro su kuda suka zo kawai sai a cakke su amma idan babban kwaro ya zo kamar macijiya yake yi sai ya fasa gidan ka ya wuce shi bai san da gidan ba ai kadan gai babban nan maciji kwaro ne yana cin hashara to wai ya ce haka ake kafa dokoki ana kafa dokoki ne don a cutar da 'yan ƙanana wanda ba su da kaifi masu ƙaramin kaifi su ko masu karamin karfi dokoki ba su ba su hawan su in ya faɗi haka a matsayin irin dokokin da ya gani irin nasu na zamanin shi da ya yi can to ba mamaki amma ba dokokin islama ba annasu ta asnanin mishfi haka ka'idar musulunci take ko ba hadisi ne wannan bai inganta ba to magana ce ta musulunci mai hikima annasu sawasiya ka asnanil mishqi mutane a gaban doka to ka asnanil mishqi kaman kaman kaman kaman abu ne na na na uriya ka san uriya usman san uriya ba kum uriya ba haka suke ba a sike haka suke to haka mutane suke a gaban abin nan da bature ya kawo cikin ƙa'idodinsa na the rule of law cewa equality before the law cewa kowa a gaban doka ɗaya ake to musulunci ya saka ya kwaikwaya akwai tarihi ya tabbatar da aka zo aka bi za a baka tarihin musulunci yadda aka kowa ɗaya ne a doka ba wani wanda ake zuwa wani a bashi dama a ce shi ya taka doka saboda shi babba ne a ah, bashi to dole ya zama akwai jagora wanda za a masa da'a ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari ka gwada a gidanka ka ɗauki mazhabin kalma ka gani in ka zauna a gidanka lafiya duk wanda ya ce shi almajirin kalmat ne to ya je ya gwada a gidan shi kan matar shi ta mishi biyayya kai ƴaƴan shi ta mishi biyayya ga inda zai tafi a gidanka kawai ka fara gwadawa a ce ba babba a gidan ba doka kai kowa ya abin da ya ga dama ainihin gidan zai samu wata rana kana nan ko zai ka ga ƴaƴanka sun hau kwano ko suna cire kwano ga hadari ya taso shi lafiya me kuma kake magana za mu je mu sai da ne to shi ka ce ba doka yasa al'umma ba ta rayuwa kwana ɗaya ba shugabanci ta zauna lafiya ba ba zai yiwu ba dole shi yasa mun san ba shugaba sultanu ya kira shi zillullahi fi ardi inuwar Allah ce a ban kasa ranar da aka ce babu shugabanci to kaga yadda za a yi rayuwa ta fawwa to shine wannan fa jami'u bani adama la budda lahum min ta'ati amirin wa nahi ƴaƴan adamu gabaki ɗayan su dole su zama suna da da'ar wani ne ba su umarni su zama suna da da'ar wanda zai hana su zama suna da wanda zai ce musu su yi zama suna da wanda zai hana su wa man lam yakun min ahli al-kutub al-ilahiyyati wala min ahli dinin fa innahum yuti'una mulukahu waɗanda ba addinin sama suke da shi ba ba kiristoci bane ba yahuda bane ba musulmai bane su to suna da sarakunan su waɗanda suke musu biyayya فيما يرون أنه يقود بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخطئين أخرى tunda ba daga sama aka so kan da hukunci hukuncen ba to dole su zama suna musu dai suna sarakunan su abin nan a cikin abin da sarakunan suke ganin zai ja musu amfani zai da musu ya zama abu ne mai amfani a duniyar su musibi na taratun hukutu'i na taratun uwa wani zubin si daidai wani zubin kuma si kuskure a yau ba za ka karanta tarihin shugabanci ba baka karanta dole tataniyawa ba wadda aka yi ta a farisa za ka ji maganganunsu na hikima yadda suka jagorantar mutane a duniyance sai ka ɗibo nasu a duniyance sai ka ɗibo nasu sai ka ji hikimominsu da yadda suka shugabanci mutane ah, me yasa malaman mu suke kama ganganinsu a cikin su? Idan littafin siyasar musulunci in ka kana karantawa sai ka ga waɗannan bayanan wa ahlul adyan al-fasidati min al-mushrikin hakanan waɗanda suke bin addinai batattu daga cikin mushrikai wa ahlul kitabi al bihi ba'da at-tabdil hakanan waɗanda suke masu littafi waɗanda suke riko da littafin bayan an canza littafin aw ba'da an-nasakh wa at-tabdil ko kuma bayan an goge littafin an canza shi mufi'una fi ma yarawna annahu ya'udu alaihim bi masalih dinihim wa dunyahum za a su suna da'a a cikin duk abin da suke ganin cewa zai dawo musu da amfani a addinin su ko a duniyarsu. su haka ake kaga hisba ke. dole ya zama akwai al'amru akwai annahayu dole akwai al'amiru alladhi yuta dole akwai annahi alladhi yuta in ba haka ba al'umma ba za ta rayu ba ba al'ummar da za ta rayu in babu wannan tsarin والله أعلم na شيء مجلس من نبيه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى